wanda ya zo daidai da sha ɗaya da wata tara shekarar milaniya da dubu da sha tara a wannan majalisi wanda suke karanta littafin nan da suna wato sai wa rafi da kan da kwai na da shi ne malami الشيخ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولكن درس هذا إلى 20 أولا ويمشيها متفاعل يعني أنت ومن جزاكم وتكتبهم على النساء نعم يأتي الفصل الثالث والأول شهور فصلنا عشرين شهر في ذكر الاستشعار game da zikirin neman shayar da tafari da shayar da ruwa قال تعالى قال تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا والمدافع عن جابر بن عبد الله أنكر ولد جابر بن عبد الله قال يجي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بويتي ما كان صفوك من دون النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله اللهم اسقنا يا أبنك اللهم اسقنا غيثا مريدا يا أبنك كشاية لما وقضوا من سيما كوا مريدا بذلك شاء

mutane sun kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam koken rashin ruwan sama fa amara bi yuzari aw bi alahu fi musalla sai ya umarni a ta'aji masa yuzari a musalla wato a filin sallah wa ala nasa yawan da yawan mutane an kawo da fitowa wata rana ya hudu da fili da za su fito a cikin wannan yini fa fara da rasulullahi sallallahu sai a cikin sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin da kaskun rana ya bayyana fa fa'ala ala al-juma ya zauna akan wannan mimbari fa kafara wa halima ma a lokacin da ya kafara a yau Allah ko ya kira ni kuma kana sanin ya ce innakum shakawtum jadda biyai idan dai kun kawo kokin bari a gidan da ko a garuruwan wasu ikharar da mamaye a cikin zamanin yanku jinkirin saukar ruwan sama daga lokacin sa saukar da gare ku وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن تدعوه الله سبحانه وتعالى يوم منكم الجيش ووعدكم أن يستجيب لكم يأمر عن كون من الأنفاق ثم قال أنما قال صلى الله عليه وسلم به الحمد لله رب العالمين يقول فلان فلان شكرا الرحمن الرحيم قراءة من جزء مالك يوم الدين من ملكي أمانة لا إله إلا الله في رسوله كان يفعل ما يريد كما كتابين كلامه اللهم أنت لا إله إلا أنت يا الله كيف ما أبوكم كيف أنا ما أبوكم ذلك كي الغني مسكين ولا تكون ونحن الفقراء نولكم المطلوبات أنزل علينا البيت فتقبل الجوع من يوم واجعلنا أن تدع علينا قوة فتيت أبيتك كرمنا إذا مكرت كريم وبلاء جناحي إذا مجري أرجوع منك ثم رفع إليه كان يسال عنا عند يتدين فلن يدرك الرفع يقول لنا أن تجد عند يتدين حتى بدا بلاد الصيف خمسين لقلب وطول هذا الحمد السرية ثم حول إلى الناس العرب سمي الدنيا ومتانبانها وقلب أو حول للدنيا ويجلب بداءه وطول ما يلبس لغير مني وهو راكب من بين يده ثم أقبل على الناس فبيت في ذلك ونزل sama wato Allah sai ya haifar da wani girgije fara'adat wannan girgije ya yi tsawa wa barakat ya yi walkiya sun ma'amtarar da izinin ta'ala sannan ya zubo ruwan sama da izinin Allah ta'ala falam ya'ti masjidahu hatta salat as-suyul annabi bai iso masallacinsa ba har sai da ruwa magudanar ruwa suka suka cika suna ta gudana falamma ra'a sur'atahum ila al-kinni yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda mutane suke gaggawa zuwa ga mafaka da hikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dariya hatta badat nawajidu har fikokinsa suka fi bayyana wa qala yace ashhadu an la ashhadu anna Allah ala kulli shay'in na shaida na tabbatar cewa lalle Allah mai iko ne akan komai wa abdullahi wa rasuluhu kuma lalle ni bawan Allah ne kuma manzansa waɗannan hadisai da waɗanda zasu zo a cikin wannan babi kamar da muka gani suna magana akan addu'o'in da annabi sallallahu yayin da aka samu wato karancin ruwa karancin ruwan sama ubangiji subhanahu wata'ala yakan jarrabi bayansa a wasu lokuta da abinda zai ƙara sa su su koma gare shi su kuma ƙara dogaro da shi da ƙara karfafa fatan su a wajensa wato rashin ruwan sama ko wata musiba da ubangiji zai iya saukarwa bayansa ga musulmi takan zama ni'ima ce yayin da za ta ƙara sa su sanci Allah watakila wani ya ce shi bai ga amfanin yin sallar istisqa'i ba ko addu'a ko a ce a tuba a daina zunubi wannan shi yake jawo fari to me yasa kasashen da suke na kafirai ma su suke ta samun ruwa akai-akai su ba a musu fari kuma ba sallah suke ba kuma ba kaza su ba su tuba ba kafirci ma suke kuma suna samun saboda ka wannan kawai wani abu ne na canjin yanayi saboda ka in ya zo dole a haƙura maganar a yi istighfari ko a yi tuba wanda duk ta taso ba akwai batattun da za su irin wannan magana waɗanda ba su san Allah ba waɗanda suke ganin al'asbabul kauniya din nan kusan su ne suke tafiyar da duniya ba wani ubangiji su wani ala ko wani abu na kudurar ubangiji a ciki ubangiji ya sanar da mu a ayoyi da yawa alkur'ani cewa shi mumini a duniya a wajensa bai ɗauke ta guri ne na a rakashe a more a ji daɗi ba guri ne na Allah da ya kawo shi don ya jarraba shi wallazi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan shine babbar wato aqida da mu'mini ke dauke da ita a zuciyarsa duniya guri ne na jarrabawa to kuma ubangiji subhanahu wataala yakan jarraba bayansa na kwarai fiye da yadda ma yake jarraba bayansa fiye da yadda yake jarraba waɗanda suke kafirai annabi yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal gwargwadon addinin mutane gwargwadon yadda Allah zai jarraba su ya gane gaskiyarsu a addininsu da riko da addininsu sannan jarraba ta ubangiji ga bayansa kan sa su kuma komawa gare shi fiye da yadda suke ada yayin da wata musiba ta faru masu imani sukan ƙara rike Allah ne sukan ƙara kusantar ubangiji ne sosai to ko wannan kawai aka samu ya ishe hikima ya isa ya zama hikima sa su ubangiji subhanahu wata'ala ya jarraba mu shi kafiri ubangiji su subhanahu wata'ala ya sakar masa duniyar a matsayin talala sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin allati zan musu talala ta inda basu sani ba zan wato yi musu talala zan dakata musu amma inna kaidi mace wato makirci ko kaidi na yana da karfi kwarai da gaske Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la yughurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad la yughurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad kada kai kawon wadanda suka kafirta a bayan kasa a cikin garuruwa ya rude ka ka gansu suna ta kai kawo suna ta abubuwa na rayuwa wannan ya sa ka rudu Allah ce mata'un qalil dan jin dadi ne kankani thumma ma'wahum jahannam sannan matattararsu gaba ɗaya jahannama ce wa bi isal mihad tir da wannan zanin goyi ko da wannan shimfiɗa ta jahannama da Allah zai musu haka ubangiji subhanahu wataala yayi wannan domin aka je lahira ba su da wani abin da za su ce wa Allah suna bin shi bashin su Allah ubangiji subhanahu wataala yayi musu duk abin da suke so duk wani abin da za su yi a nan duniya wanda zaka kalle shi ka ce mai kyau ne ubangiji ya biya su a nan Ana ranar gobe kiyama Allah ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa istamta'tum biha kun gama jin dadin ku a duniya kun gama morewar ku a duniya to Allah ya ba ku komai fal yawma tujzauna azab al-hun bima kuntum tastakbiruna ala Allah bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsukun wace to a yau kuma za ku dandana azabar wulakanci saboda abinda kuka rika yi wa wato gaskiya girman kai a kadaci saboda girman kan da kuka nuna wa gaskiya da kuma fasikanci da kuka rikai sauraka ubangiji ya gaya mana cewa wani lokaci ma sanda suka bijire din sannan Allah zai bude musu albarkatai wato masu yawa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun fa qutiya dabirul alqawm alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin sauraka mu'mini yayin da yake karanta alqur'ani zai ga cewa alqur'ani ya nuna masa cewa shi kafiri ubangiji zai iya zai iya masa jinkiri amma fa ba wai kyale shi ba ta lalace masa la eh, eh, tahsabanna allazina ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار kada ka zaton cewa Allah bai san abin da suke yi yana musu jinkiri ne har zuwa ranar da idanunsu za su tazzaro su ko fito saboda tsoro ka ubangiji subhanahu wata'ala yana yi wa mumini haka don ya ƙara jan shi a ciki yayin da wani abu ya faru irin na rashin ruwa mumine za su bazama zuwa ga Allah su yi ta tuba su yi ta istighfari wannan shine abin da ubangiji yake so a wajensa wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu wa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa alaykum midrara haka ubangiji yana alkawarin zai sakar muku da ruwa yayin da kuka yi ta tuba kuka yi ta istighfari to kaga ashe musulmin da yake karanta alqur'ani ya san hikimar ubangiji a cikin halittunsa wacce magana ba za ta zo bakinsa ba sai ga wanda yake bai san Allah ba bai san meye manufar rayuwarsa ba zai dauka haka kawai ubangiji yake yin abubuwa babu hikima haka zai iya sakarwa kafiri رحل والدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين haka ubangiji cewa ba dan ma kada kowa ya zama kafiri ba duk duniyar sai tarka sai ba ka ya kafa kafira to kada mutane kowa ya raja'a su kwana ya nufi kafirci aka ga cewa duk wanda ya kafirta sai a gan shi da babban gida da babban mota da kudi da waye to za a samu wani masu wasu masu raunin imani su ce to su za su kafirta in su sa dawo eh za a iya samun wanda za su yi wani eh yan uwan annabi yusuf alaihi salam lokacin da suke mitin za su halaka shi mai suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ku kashe shi ko ku jefar da shi can wata ƙasa uban sai neme shi ya rasa ku kuma daga gaba sai ku tuba ku zama salihai Wata ku yi laifi sai ku tuba to idan wani ya ga kafirci na sa a samu duniya Allah ya ce ba don mutane kasu su zama akan addini ɗaya na kafirci ba to da wanda yake kafiri sai Allah subhanahu wataala ya bashi ma dukiyar kuɗi ya yi babban gida ya yi ƙofofin gidansa ma duk na azurfa ne da kayan ala iri-iri amma ce allah ce wa in kullu zalika lamma mata hayatid duniya duk wannan tarkacen rayuwar duniya ne wal aqibatu inda rabbika lil muttaqin kakkyawan karshe a wajen ka yana ga masu takawa to wannan ita ce hikimar da ubangiji yake dubawa ko ya sa yake yin abin da ya ga dama fa'alu lima ya sha sauraka ya shar'anta mana yayin da muka ga fari rashin ruwa to mu dage wajen istighfari mu dage wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ce astaghfiru rabbakum wannan tun farkon manzo da Allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam shi ke gaya wa mutanansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace da su ku nemi gafarar ubangijinku domin shi mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum mijrara zai sako muku da ruwan sama mai yawan zuba annabi hud shi ma ka yi da waya ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa da zara ku nemi gafarar ubangijin ku ya ku mutane na sannan ku tuba zuwa gare shi zai sako muku ruwa mai yawa daga sama saboda ka ga kaga istighfari da ne ko neman gafara zuwa ga ubangiji yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa Allah subhanahu wata'ala ya saki ya saki ruwan sama عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكن جابر بن عبد الله كتوا وتا وسو ماتا وأن سكي كوكا سبو لرشن fari da rashin abinci sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi ya taimaka musu da addu'a shi ne annabi ya wannan addu'ar Allahumma sqina ghaitan muqitan ya Allah shayar da mu ghaitan ruwa ruwa mai amfani mugaisan mai amfanarwa mai biyan bukata mari'an ai salihan mai daɗin sha mai ɗanɗano mai daɗin ɗanɗano mari'an ai kasiran mai yawa nafi'an ghaira barin mai amfani ba mai cutarwa ba ajilan na gaggawa ghaira ajil ba mai jinkiri ba fa abbaqat alaihim as-sama annabi na gama addu'a sai sama gaba ɗaya sai ta dinke da hadari ta tirnike da hadari aka Allah ya saukar musu da ruwa kamar yadda muka faɗa a wancan satin cewa al-istisqa hanyoyin neman wato neman Allah ya saukar da ruwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana wanda suka tabbata a sunnarsa hanyoyi biyar ne ce hanya ta farko ita ce a yi sallah a yi sallar istisqa wanda za mu yi bayanin ta nan gaba tare da hudu ba da addu'a ko kuma sallah tare da addu'a wannan shi ne afdalu anwa'il istisqa mafificin nau'uka na istisqa na neman shayar da fari liman da jama'ar gari su fita musalla su yi sallah raka biyu su yi ya yi hudu ba ya yi addu'a ya yi sallah raka a biyu wannan shi ne wanda ya fi kowanne wanda za mu yi magana a kansa sannan nau'i na biyu shi ne a fita musalla a yi addu'a ba tare da sallah ba wato a je can bayan gari a tsaya a roƙi Allah ubangiji ya saukar da ruwa ya ba mu ruwa mai amfani shi ne nau'i na biyu wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan hakanan tabi'ai su ma sun yi wannan hadisin abdullahi dan abbas a afuwan hadisin anas wanda yake cikin sahih bukhari wanda yake cewa sayyidina umar yakan fita bayan gari da al-abbas amin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsayar da shi a filin fili wato sahara bayan gari sannan ya ce a ya Allah kunna na tawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina mukan yi tsani da annabin ka ka bamu ruwan sha ka shayar da mu wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina to ya ubangiji muna tawassuli muna tsani da da baffan annabin annabin mu ka shayar da mu sannan sai ya umarci al-abbas sai ya addu'a a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da su sukan je gurinsa su nemi addu'arsa ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa to yanzu da ya koma ga Allah sai sukan je gurin wani wanda yake da kusanci da shi sannan ɗaya daga cikin salihai na wannan al'umma shine al'abbas sai su nemi addu'arsa wannan shine abin da hadisi yake nuna ba kamar yadda suka fahimce shi yana nufin tawassul bizat ba tawassul ne du'a. inda tawassul ne bi zatihi sallallahu alaihi wasallama to da ba zai gagara ba bayan koma shi ga Allah su ci gaba da yi me zai sa yanzu su kyale shi su dawo gun Abbas wanda ya nuna ba tawassul ne bi zat ba tawassul ne bi du'a annabi kuma kamar yadda hadisai da yawa suka nuna a cikin nan zamu ga hadisin farko da muka na Jabir yana nuna haka wasu mata sun zo sun koka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana fari iyalinsu suna cikin wahala dabbobinsu suna mutuwa annabi ya musu addu'a hadisin anas a cikin sahihai annabi yana hudu ba wani ya tsallako jama'a kamar an jifo fushi daga sama ya tsaya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ja'at al-iyal wa halakat al-amwal wa inqata'at as-subul ce iyalin mu suna nan cikin yunwa dabbobin mu suna ta mutuwa hanya babu magana tafiye tafiye tunda babu ruwa ina maganar safara zuwa nan da can babu wannan fad'u lana kai mana addu'a Allah ya saukar mana da ruwa annabi yana hudu ba ya daga hannu ya addu'a ruwa ya ta sauka aka yi sati ruwa bai yanke ba an dawo sallar juma'a sati na gaba wannan mutum ko wani addu'a ya je bata ban bayyana ba ya sake faduwa ya rasulullahi halakatil amwal wa wanqata'at as-sufadu lana ana ta dabbobin mu na ta mutuwa ba hanya duk guri ya ya cika da ruwa ba inda muke iya fita a yi a sake mana addu'a nabi ya daga hannu ya ce hawalaina la'alaina ya roƙi Allah ya wajen ya janye ruwan zuwa wajen madina to kaga wannan addu'ar sace ta tawassuli ne bi du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nan sha'i da yawa a cikin hadisansa cewa sukan yi tawassuli da addu'arsa Dole yana ɗaya daga cikin hanyoyi na neman wato na neman a samu ruwa daga Allah subhanahu wataala addu'a mutane su fita bayan gari su yi addu'a ko da ba su yi sallah ba sannan addu'a a bar juma'a ta ce kamar wannan da muka faɗa na hadisin anas ta ce hanya ta uku a ranar juma'a a haɗu a yi addu'a bayan an yi sallar juma'a liman ko ana ƙarshen hudu ba liman ya daga hannu ya yi addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka samu ba wani ita ce hanya ta biyu a ta uku wannan ba sai an fita zuwa ko ina ba a nan a masallacin juma'a ranar juma'a a hudubar liman ta juma'a a lokacin zai addu'a shi ma yana daga cikin hanyoyin da aka abin wannan ba sai an yi wata sallar daban ba ita sallar wannan ta juma'ar ita ake magana akwai waɗanda suke ganin in an gama sai a zo a yi nafila raka a bisan a yi wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da suka nuna sun nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya daga hannu ya addu'a a sa ta juma'a ba ba wata sallar yayi daban ba da wata hudubar daban da wata addu'a daban to haka wannan ita ce hanya ta hanya ta ta hudu shine ayi addu'a ba tare da an je musalla ba kuma ba tare da wata sallah ba wato kawai a yi addu'a ba tare da an hau mimbari ba ba tare da komai ba mutane a inda suke a gidaddajinsu a masallatansu su yi addu'a ba tare da an fita bayan gari ba ba tare da an hau mimbari ba tare an yi addu'a ba ko sallah shi ma wannan yana daga cikin hanyoyin da akan shayar da fi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya yi hijira lokacin da ƙuraishawa musguna wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsananta da taurarewa su da rashin miƙa wuya da yi wa musulunci izgili annabi sallallahu alaihi wasallam da a alaihim sai musu addu'a ya ce cewa allahumma alaika bihim wa khudhum bi sinin ka yusuf ka kama su da fari irin wanda aka samu a lokacin annabi yusuf zama na babu abinci to allah ya karba addu'ar sallallahu alaihi wasallam ya zama na fari ya rufe garin maka babu abinci mutane sun je suna tona ƙasa suna nemo kasusuwa na matattun dabbobi suna dakawa suna jakawa su sha ana cin mushi ana cin ganyayyaki ina ma ganyayyaki suke aka shiga wata wahala to shine manyan gari dattawan shawa suka haɗu suka ce abin nan fa dole an koma wurin muhammadu shi kadai ne zai iya samo mana maganin abin nan abu sufiyan kai ne shugabanmu sai ka je ka lallashe shi abu sufiyan ya tashi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad je ta ta'muru bi silatir rahim wa inna qaumaka halaku kai ka zo kake cewa a rika sada zumunci ya za ka bar mutanen ka suna ta halaka suna ta <laughs> eh? wato ya zai bar mutanensa cikin wahala bayan shi yake cewa a kyautata wa makusanta eh, kai musu addu'a mana to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayonsu farkon ayon suratul dukhan biyo yawma tasma'u bi dukhanin mubin yakhsha an-nasa hadha azabun alim قال رب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين هكا نقول أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين الله يسوكر دوحنا آيوي شوى آه، فارتقب كثورة راموس يوم تأتي السماء بدخان مبين فأنا دسما ذات زودة وأن حياتي مبيني واتو tsananin yunwa ta sa idan ɗaya daga cikinsu ya fito ya ɗaga kansa sama sai rika ganin hayaki yakshan nan Allah ce zai rika lullube mutane ha za a azabun ali na gaya musu wannan azaba ce mai tsanani su kuma su rika addu'a Rabba na kashif annal azaba inna mu'minun ya Allah kai ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani za mu yi imani in ka yaye mana wannan azaba Allah ya san wani alkawarinsu su na banza ne ba cika za su yi ba Allah ce anna lahum zikira wa qad ja'ahum rasulun mubin ina suke da abin da ta yaya za su wani wa'azantu yayin da aka yi musu wannan aka janye musu wani wa'azi za su za su wa'azantu da shi wani darasi za su ɗauka alhalin ga annabi mai bayyana kira ya zo musu kuma ya bayyana musu hujjoji sun mata wallawa an huwa kalu mu'allamin majnun amma sai suka juya masa baya suka ce ai wani ne yake koyar da shi alqur'ani kuma mai tabin hankali ne Allah ce kashi inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun yawma nabtashu al-baqshata al-kubra inna muntaqimun Allah ce inna kashiful azabi za mu ɗan janye muku azabar na wani ɗan lokaci amma innakum a'idun za ku kuma koma a kafirci haka Allah ya yi gaskiya aka janye musu wannan farin sama ta sauko da ruwa aka yi samu ruwa ma mako mutane suka samu alheri amma ba juma'a suka koma kuma komawa halin su na dida dama Allah ya ce innakum a'idun za ku koma wannan mu'jiza ce ta alqur'ani abu bai faru ba ya gaya ma wanda zai yi abin cewa za ka yi kaza kuma ya zo yi aida sai su ki don su nuna alkur'ani karya ne ce to gashi ba mu yi ba kuma ka ya ce za mu yi Allah ce innakum ahidun za ku kuma komawa ce to Allah zai kama ku Yoma yawma nafsishul baqshatal kubra ranar da za mu yi damka damka mai girma shine ranar badar ranar badar Allah ya kyale su ranar badar inda aka kashe manya-manyan su inna muntaqimun mu masu ramuwar azabar ramuwar gayya ne, haka ubangiji ya musu to wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu a lokacin inda ruwa ya ta sauka har abin ma yayi yawa sai da suka kuma dawowa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka roke shi cewa ruwa fa yanzu ya tsananta suna neman a taimaka musu a sake yin addu'ar ruwa ya tsagaita annabi ya sake ya sake addu'a Allahumma hawalaina la alaina to kenan sai wannan hadarin ya janye daga inda suke ya can bayan gari inda wani ba zai cutu ba eh a'a ba a shafa aka ce a karanta ba addu'a aka ce ai ba inda aka ce a karanta a shafa ita a shafar a shafar nan a karni na biyar kafin nan birni ake yi eh. nau'i na biyar ne musulmi a karan kansa ya yi addu'a a sallasta ko ya yi wani ibada ya bauta wa Allah a wani guri ya yi addu'a wannan su ne nau'uka guda biyar da suka inganta ibn al-qayyim ya kawo wasu nau'uka daban wajen sun kai guda bakwai amma dai duka a su biyun ba su inganta ba waɗannan su ne abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda qur'ani ya tabbatar da ita sannan kuma sallar ita ma mustahabbi ce ne shine qawlu ammat ahli al-ilm babu wanda ya wajabta sallar istisqa wanda ka sani shine sunna ce kamar da ibnu juzay yake faɗa a cikin littafin sa al-qawanul fiqhiyya sunnatun ittifaq sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama yin sallah akwai hadisin abbad ibn tamim wanda ya ji daga baffansa abdullahi bin zaid yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fitar sahabbai yastasqi lahum yana musu addu'ar Allah ya saukar musu da ruwa fa qama fada Allah qa'iman ya tsaya yayi ta addu'a ya roki Allah a tsaye thumma tawajjaha qibala al-qibla sannan annabi ya fuskanci al-qibla sannan juya rida'insa ya juya abin da mayafinsa sannan Allah subhanahu wataala ya saukar musu da ruwa ah, saboda haka akwai falala a cikin yin haka ah, idan aka samu fari a gari ana yin wannan sallah ko kuma a yi addu'ar abin nan to hatta garin ruwan da ba a samu farin ba mustahabbi ne su ta yi ‘yan’uwansu’ tana yiwa a wani yankin shiga fari amma a wani yankin su kuma suna ta samun ruwa to kada su ce mu faruwa ya mana yawa na istisqa idami sai su yi don su ta yi wansu Allah su bane wata ya saukar musu da ruwa wannan mustahabbi ne sannan kuma su ma za su samu amfanin wannan wannan da tuba zuwa ga Allah da kaskantar da kai ga Allah su wata wataala sannan mustahabbi ne har ga matafiya da mutanen ƙauye idan sun shiga rashin wato karancin ruwa su yi roƙon ruwa Allah subhanahu wataala ya saukar musu da ruwa musamman a dacen tafiya da ake yi mai nisa a cikin dazuzzuka to in ba an ci karo da ruwa ba wani lokaci sai a shiga cikin wani hali yayin da ruwan da ake tare da shi ya ya kare to a irin wannan yanayi nan ma ana yin addu'a Allah subhanahu wataala ya karuwa kuma wajen ne wajen yin wannan addu'a mustahabbi ne a fita da maza da mata da yara dan ba a san a dalilin wane ne ubangiji subhanahu wataala zai karba addu'ar ba ana san a fita da kowa da kowa a dalilin wani bawan Allah guda ɗaya a cikin dandazon jama'an sai Allah ya shi addu'a ba ka ba a san wane ne addu'ar sa za ta zafi karbuwa a gurin Allah ba saboda ka sahabbi ne mustahabbi ne a umarci kowa da kowa ya fita ah, wasu sukan ce su ba za su fita ba saboda ai mutane sun ki daina abin da suke na laifi akwai wanda suka rike hujjar cewa to ai laifuffukan da ake ba fa daina a kai ba haka in ma mun fita dai muka yi addu'ar a banza wannan ba magana ba ce ai saboda ana yin laifin ne ce aka fita a nemi gafarar Allah don babu wata musiba da za ta sauka sai da laifin ma a samu musiba ta kai ba kasa mata aidi kuma wai afu an kasi Allah ce duk musiba da ta sami ku saboda abin da kuka aikata ne to saboda wannan ne yasa za ku fita ku nemi gafarar Allah ku nemi Allah subhanahu wataala kada ya kama ku da laifukan wasu ku tuba zuwa gare shi a dalilin ku nan ce wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum wasu raunana da suke cikin ku a dalilin su sai Allah ya saukar muku da arziki to haka kasancewar mutane ba za su daina laifuffuka ba ba shi yake hana kuma in an samu irin wannan a fita a yi addu'a a roƙi Allah ya kawo sauki ba a wasu ƙasashe sukan fita hadda dabbobinsu wajen su nuna wa Allah buƙatar fa ba su kaɗai ba Allah hatta albaha'in ga sunan in mun yi maka laifi waɗannan dabbobin mai suka yi ya Allah ita <laughs> wannan ba sunna bace a lokacin annabi akwai dabbobi amma bai fita da dabba ba saboda haka ba a fita da dabbobi kada wani ya ce ai dan a tsananta nuna wa Allah subhanahu wataala bukata a fita har da dabba a'a annabi yana da dabbobi sabai suna dabbobi amma ba wanda ya fita da wata dabba saboda haka ba a fita da dabba ba sunna bace sannan ita sallar istisqa'i din da muke magana akan ta ba ta da lokaci ba ta da lokaci muayyan ko a ce da ba ake son ta ko a ce sai rana ta yi zawali ko a ce bayan la'asar aka fi so ko a ce dab da magaruba babu wannan ba ta da kuma wata rana ta musamman a ce kada a fita sai ranar laraba an fi sa'a ko abin ba ta da wata rana in wani shugaba wanda zai yi umarni a fita ya ce to a fita ranar litinin saboda yawanci a ranar ana azumi ko a fita ranar alhamis saboda yawanci mutane suna azumin nafila a ranar in ya dubi wannan ma'anar ya sa sallar ta zama a ranar babu laifi amma kai ya mai da wannan ta zama sunna muttaba kai ya zama na koyaushe kuma sai haka amma don wani lokaci ya yi mura'atin wannan ya ce gobe mu bari gobe saboda kun ɗau azumi sai mu tafi to babu laifi dan an yi hakan sannan sun ce ba a yin ta nahi saboda ba ta daga cikin asbab zawatul asbab waɗanda ake iya yin su koda a lokacin da aka hana yin sallah akwai lokacin da aka hana yin sallah lokacin da rana ta take tsaka an hana hana yin sallah ko lokacin da ta tafi faduwa ko lokacin da ta hudo tana jajjajanta kafin ta yi haske an san cewa a wannan lokaci an hana annaflul mutlaq haka kawai ka tsare wata nafila an hana to ita ma sallar istisqa tunda ita daman wani sabab ne da tun maka ba wai daga daidai lokacin ya faru ba kuma kana da damar ka yi shi a kowane lokaci saboda ka ba za ka zo ka yi shi a wakatun nahi ba sai ka bari idan rana ta daga sai ta bari sai ta haske in ta yi zawali abin in ta taki tsaka sai ka bari sai ta yi zawali ka yi bayan azahar duk babu komai kuma ana son a fita da kaskantar da kai da mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da khushu'i da tabazzul amma ke nufi tabazzul kada a caba kwalliya kada za ka fita sallar istisqa'i ka sa kayanka na alfarma eh, ka sa manyan riguna da kayanka na angwanci kace da su za ka tafi sallar istisqa'i eh, a <laughs> saboda ka kashin ka saka wasu kaya na mabukaci annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan kamar yadda zuwa hadisin abdullahi dan abbas a lokacin da wani amir wani sarki ya aika yana tambaye shi game da sallar istisqa ya ce ai shi ya kamata ya zo ya tambaye ni ba ai kowa zai yi ba da abdullahi dan abbas ce shi ya kamata ya zo ya mun tambayen nan amma an yi haka da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja mutawadi'an mutabazzilan mutakhashi'an mutarasila annabi ya fita mutawadi'an yana mai kankantar da kai mutabazzilan ba tare da kwalliya ba bai caba ado ba sannan mutakhashi'an yana mai kankantar da kai gaya mai kaskantar da kai gaban Allah mus mutarassilan yana tafiya cikin natsuwa mutadarri'an tare da tadarru'i da mika wuya ga Allah yayi sallah ce fa salla rak'atayn kama yusalli al-eid yayi sallah raka'a bi kamar yadda yake sallar idi ولم يخطب خطبكم هذه ce bai yi irin wannan hudubar taku ba wannan yasa wasu suka ce babu huduba saboda ya ce bai yi wannan huduba irin wannan taku wasu suka ce akwai huduba abinda yake korewa irin hudubar da ake a lokacin banu umayya ba irin ta yi ba amma ya yi huduba irin huduba ce wacce take cike da addu'a take cike da yaban Allah subhanahu wataala take cike da istighfari irin ta yi. wani hadisi ne sahihi yana cikin musannaf abdurrazzaq da musa imam ahmad da sunan abi dawud ah, sannan ana san a fita bayan gari al-musalla ba su a a masallatai amma malamai sun istisna'in makka makkatul mukarrama suka ce in a makka ne sai a yi a cikin al-haram saboda falalarsa shi babu inda yake da falala irin tashi kamar sallar idi suka ce a a cikin masallaci mai alfarma da cewa wasu malamai sun ja da wannan kamar Sheikh da Albani ya ja da wannan amma da yawa daga cikin malamai suna cewa in a Makka ne to ba sai an fita wajen gari ba kuma ala hadha jara amalin musulmi, ala jara amalin musulmi musulmi sun daɗe suna yin haka akwai rihla ta ibnu Dubair a ciki eh, rihla ta ibnu Dubair eh, wani malami ba Sa'id ibn Jubair ba wani malami ne yana da littafin rihla malami ne a karni na biyar ya shi kai cewa ya zo maka a lokacin ana fari an yi sallah har wajen sau uku a masallaci mai alfarma na tun karni na karni na biyar al mai littafin mawahibul jalil sharhi mukhtasar khalil ya kawo a akan cewa wani abu ne da dadde saboda haka in ya kasance a makka ne to ba sai an fita wajen gari ba sai a cikin masallaci mai alfarma na makka ba a kiran sallah sana ba a ikama ba a mata kiran sallah ba a mata ikama wa ba a mata nida irin assalatu jami'a ba a yi la azan wala iqama wala nida sauraka wanda ya sani ya fito ya fito wanda bai fito ba shi kenan ba sai an kirawo mutane ba akwai hadisin abdullahi bin zaid wanda imam al-bukhari ya rawaito da yake cewa abdullahi bin zaid bin yazid abdullahi bin yazid wa bin zaid abdullahi bin yazid ya fita tare da al-bara ibn azib da zaid ibn arqam suka yi addu'a ya tsayaye akan kafafuwansa ala ghairi minbar ba akan minbari ba fastaghfara lahu thumma salla rak'atayn yajharu bil qira'ah walam yu'azzin walam ya tsaya ya musu sallah raka'a biyu yana bayyana karatu amma bai kira sallah ba bai ikama ba wannan kaulin sa ala ghairi mimbar ala rijlaihi ala yasa wasu suka cewa baya daga cikin sunnar salatul istisqa a yi addu'ar ko ayi hudubar kan mimbari za mu ga hadisin aisha wanda za muka karanta yanzu za mu ga ta ambaci mimbari Yace ce fawudai alahul mimbar bada abi mimbarin alahu alahul musalla can kuma yana ce ala mimbar wasu wanda suka ba a hadisin aisha ba su yi hujja da shi ba suna cewa ba a sa mimbari wanda kuma suka yi hujja da shi saboda hadisi ne hasan wanda suka yi hujja da shi suna cewa ana iya yi da mimbari ana iya yi ba mimbari haka wanda yana daga cikin ah, abinda ake ba a ikama ba a ba a mata abinda kamar dai sallar idi yadda aka san sallar idi sallar idi ba a kiran sallah ba a ikama eh. eh? eh. shi ne a daɗe ba a ruwa ba su ba su da wani wani lokaci da za a ce wani fasulun rabe ne lokacin damana ne gaban mu su ba su da wannan kawai ya danganta da dadewa ba a yi ruwa ba an dade ba a yi ruwa ba to fari sai su shiga addu'a sannan ana ana yin ta ne a cikin jama'a idan mutum shi kadai ne idan mutum shi kadai ne ko mace ita kadai to ba za ta yi sallar ba tunda ita sallar an shar'anta tunda tana da tana da hudu ba tana da hudu ba da ake yi cewa ita ma hudubar akwai sabani na malamai a kanta saboda ka idan mace ko mutum shi kadai a gida zai yi to ba sai ya yi sallar ba sai ya addu'ar kawai shi kadai hakanan abin nan tana da hudu ba fi kaulin inda kaulin da jumhur a gurin jumhurin malamai tana da hudu ba guda daya tana da hudu ah, hmm? ba guda daya ba maganin zama a tashi kuma zama a tashi ah, hatta sallar idi babu wani dalili da ya nuna hudu ba biyu ce sallar idi hudu ba ɗaya ce to amma ban sani ba mu saboda watakila ana fassarawa sai ya kamar da fassarar ta zama ta biyu mustahabbi ne a fara yin hudubar da addu'a kafin sallar taqdimul khutbah wa du'a ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yazo a riwayar abdullahi dan abbas a fara yin abin hadisin abdullahi dan zaid a fara yin hudubar a fara yin addu'ar sannan kuma a yi sallar daga baya ke cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau ma kharaja yastasqi fa hawwala ila an-nasi dhahrahu واستقبل القبلة يدعو ثم حول ردائه ثم كلا لنا ركعتين كلمة ثم كان نفن تراخي هي الدعاء sannan daga baya juya izarinsa a irja'insa afuwan mayafinsa sannan ya sallar raka'a biyu ya bayyana karatu a cikin sallarsa wani hadisi na cikin sayar bukhari da muslim sauraka ana son a fara yin addu'ar hudubar da addu'ar kafin a yi sallar wato sabanin sallar sabanin sallar idi sallar idi sai an yi sallar a yi addu'ar a yi hudubar sallar juma'a sai an yi hudubar sannan a yi sallah to haka shi ma sai an yi an yi addu'a sannan sannan a yi sallah sannan aka zo bar ana san mafi yawan abin da zai kasance a cikin hudubar ya zama istighfari ne da addu'a da yaban Allah subhanahu wataala domin ita ce bukatar a lokacin ana so a tuba sannan da kwadaitar da mutane akan tuba da komawa ga Allah ba a shar'anta takbirat ba a ciki ba a shar'anta in za a fara hudubar ba a yi ta Allahu akbar Allahu akbar irin yadda ake a sallar idi shi kansa na sallar idi ba da wani dalili ba wani hadisi da ya zo a kai na zo da ne kawai to ba ba ba ba ba shi wannan ba a yi babu wani rawaya da ya zo a kan wannan takbira na farkon hudu ba lokacin da liman bayan ya gama hudu ba in ya zo addu'a zai juya wa mutane baya ba su zai kalla ya addu'a ba hadisan da muka karanta za ku gani cewa sai da ya juya masa mutane baya sannan ya daga hannu ya yi addu'a in ya juya wa mutane baya yi hawwilo hu tahwilur rida shine qalbur rida me ake nufi da qalbur rida ka fadar dama ta koma hagu ta hagu ta koma dama ya kenan a juya shi eh. ba ba yadda wasu suke cewa kasa da sama ba a wasu suke cewa sama ta koma kasa kasa ta koma sama a'a ya eh, mun zo kwala ai ba mu zo kwala ba fato ba ne muna maganar rida shi rida mayafi ne da ake yafawa shi muke magana ba riga irin wannan saboda haka in kana da rida shi ake magana juya shi akwai abubuwan da za su iya daukan ma'anar rida kamar a ce na da alkyabba eh, ko abaya ko jacket jacket ma za ta shiga eh, akwai irin rigar sanyin nan babba ke kamar abin eh falmala <coughs> so so wannan ake magana in in mutum yana sanye da tufafi irin namu zai juya a'a yanzu da Allah alka zo nan a ce kowa ya tashi ai wani sai ya eh saboda ka rida aka ce ba kamis ba za ka ɗauki rida wa ma fi ma'anar rida ba ka za ka isa alkyabba al'aba'a al-mishlah eh da zaka iya saka shi saboda wani abu ne da kawai zaka cire shi ka juya amma riga irin tamu wannan eh da rawani da hula duk ba a ce abin nan ba amma idan ya zama na kai baka da izari kamar yanzu mun ba mu da izari ba mu da mishila ba mu da abin nan to aka zo mai za a juya sai ka juya hularka ko matsalar hular mu ma ba wacce za ta juyu ba kuma al-aslu al-aslu al-aslu anan abin da ya zo a cikin hadisai duka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya juya babu mamu akwai ruwaya ɗaya da ta zo kharijus sahihan lakina shadda wanda ta nuna mamu sun yi amma abin da yake ingantacce shi ne shi liman shi ne aka ce ya juya ba mamu ba to amma in mamu suka tafi akan kaulin jumhur jumhur suna cewa mamu ma za su juya to muka tafi akan kaulin jumhur to wanda yake da kayan da zai juya sai ya shiga cikin masu juyawa wanda baya da kayan da zai juya kai ya kakal ya matsa wa kansa cewa ko sai ya tuka riga sai ya yi waye sai ya waye eh? yawwa in aka ce za a yi haka za a abin yanzu kamar su laraba da suke sa dogon rigar nan wani kasar rigar ba wani abin kirki ba ne to ka ce kowa ya juya sa ai kaga kaga sai wani ya yi tsirara eh? a'a ba daga gida aka ce a sugo da su ba yawwa ba a gida ba in an zo gurin a nan ake ba daga gida za ka juya shi ba sannan in ka juya in ka juya shin ana gama sallar za ka da ita eh? an gama sallar sai ka juya kaka ka da ita a'a haka za ka yi ta zama sai ta yi ci za ka cire eh, to aka yi kenan ai shi tafa'ul ne bi tagayyurul hal kana cewa ya Allah ka canza mana halin da muke ciki kamar yadda muka canza rigunan nan namu yadda muka juya su muka canza su daga yanayin da suke wannan yanayin da muke ciki mai wahala ka canza mana shi ma ka juya mana shi to ka canza kai ma ka dawo kuma yadda kake kaga abin yi ba a yi ba saboda haka malamai suke cewa za ka bar kayanka a haka a juye har sai lokacin da ka ce canza rigar gaba daya to in ka tashi sa wata kuma sai ka sa a juyen ma kuma amma wannan da kake da ita a juye to sai ka kura haka daga nan in ka zo ne aka yi sallar abin nan za ka wuce kasuwa ka wuce kasuwar ka da da juye ka kakka canza ba ah. ba shi ne gaggawa ba gaggawar shi karka cewa Allah Allah na roƙe ka na roƙe ka baka an samu ne abin da yake ka gani ah, ana san addu'ar ayi ta sirran ba jaran ba ba a daga sa lasfika ko a daga miliya ba ayi ta sirran da wannan akrabu ila al-ikhlas ya fi kusa da ikhlasi kai addu'a a boye ba tare da ka bayyana ta ba amma yanzu wani in addu'a zai sai ya sa a facebook sai ya rubuta a facebook yana addu'a ga munan Allah ka karba addu'a ka karbi sallan nan Allah ka karbi ya je umara yana tarbuta Allah wannan umara ta muka karba Allah sai ya karanta a Facebook saboda Allah wa kake so <laughs> wa kake wa kake wa kake gayawa in shi kake gayawa kai da shi ne alimun bi zati sudur wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur daidai ne a gurin Allah duk ɗaya ne a sa, ku bayyana ko ku koye duk ɗaya ne a wajensa shi ya halicce ka ya halicci zukatanku ya san abin da yake cikin zukatan to mene menene a tu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim haka Allah ba bukatar sai ka sai ka sanar da shi saka ana san addu'o'in ba sai an an bayyana ba eh ba sai bayyana ba eh wannan ai ba a sallar bane malam addu'o'in da muke magana ai ba a sallar ba an zo gurin sa aka aka tambaye shi ya daga hannu ya addu'a amma ba cikin sallar ba A sannan babu laifi a maimaita in an yi sau daya aka ga shiru a kuma maimaitawa a yi sau biyu sau uku babu komai domin bukatar tana nan za a ci gaba da roƙon Allah Allah ya shi bukata wanda ya zo ya samu liman ya gama sallah sai ya yi sallar shi kadai babu laifi tunda har ya zo gurin idan mutane sun fita za su yi salatul istisqa sai aka saukar da ruwa sai ruwa ma ya sauka kafin ma su yi sai shi kenan sai hadari ya haɗo sai ruwa to in har sun fita sun riga sun je gurin sai su yi ma'ana Allah ya ƙara musu eh, idan kuma ba su fita ba suna gida shi kenan ba sai sun fita ba amma sun fita sai su yi idan ruwa ya yawa aka ga zai yi ta'adi to yana da yana ya halatta ayi addu'a amma ba yi addu'a ruwa ya dauke ba dan shi ruwa in bai zama maka kai to a wani guri alheri ba a cewa Allah Allah ka tsayar da ruwan nan annabi cewa yake hawalaina la alaina Allah ka janye mana shi ila al-akami wa dhirabi eh wal wal jibal wal awdiyah Allah kai can inda yake da amfani da shi haka kai kana gaya maka yawa wasu kuma suna can suke bukata Suna iya fita bayan gari akwai kwazazzabu akwai dam dam akwai waye duk suna bukatar ruwan watakila sai can ya zuba a can a inda inda bukatar take zaka babu laifi ai addu'a amma ba a ce Allah ka tsayar da ruwan nan ba sai dai Allah ka janye mana ruwan nan zuwa inda zai amfani idan wanda ba musulmi ba suka gan ku za su fita suka ce ina za ku kuce za mu je roƙon ruwa a to bari mu zo mu bi ku za ku kore su a za ku tafi da su Inda buƙatar duk a gurin wa ake yi a gurin Allah in ya san ba wanda zai je roƙa ba ba Allah ba tare da kai zai fita kana addu'a yana amin ko shi ma yana roƙo Allah amma an kasancewa zai roƙo wani ba Allah ba zai roƙi Yesu to kaga akwai matsala kun je kuma kuna ana ana shirka amma in za ku je da su ta su yi addu'a irin su ma su roƙi Allah da kai ma kake roƙa to babu laifi dan sun bi ku la iyaka in za a yi sallah su ware ba su shigo su ba mutu cikin ku ba su ba musulmi ba za su ware sai san ku gama sallar ku ku tashi ku tafi amma za ku iya bana su su abin nan inda musulmi suke da karfi kasar su ce an ce ba a san a ba su su fara fita da suka fara fita aka yi rashin sa'a ruwan ya zo kaga so sun kara samun fitinuwa addinin su wani ma watakila mai raunin imani ya ce a mutanen da muna cewa ba gaskiya ga sun je sun yi roƙi Allah kuma ya ansa musu to shi yasa malamai suka ce in za su a ce a ku dakata sai musulmi sun fara zuwa ko kuma ku tafi tare da musulmi don ka a samu wani wanda zai fitinu daga cikin musulmi za mu tsaya anan saboda lokaci insha Allah sati mai zuwa za mu karasa fassara hadisan nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh